أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata uku ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 daidai da 21 ga watan afrilu shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci masjidu sani dauda wanda ke nan a 39 da kubo avenue daura daga ladima road gwari media kaduna a wannan ƙasa ta mu nigeria muna gudanar da karatun wani littafi mai tarin albarka al-mulakhasul fiqhi na mufti al-am al-sheikh al-doktor salih al-fawzan al-fawzan hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a cikin kitabu sala babun fi ahkami al-janahiz muna karkashin hukunci na biyar daga cikin hukunce-hukunce da ke ƙarƙashin ahkamul janahi saboda hukunci na farko shine ahkamul mari yanda hukunce hukunce da ke rataye da mara lafiya yaya shari'a ta ce a gudanar da mutum bayi da lafiya na biyu ahkamul wafat hukunce-hukunce da ke da alaƙa da mutuwa idan mutum ya mutu me ya kamata a yi masa mun karanta wannan a baya na uku ahkamu tafsilil mayyit hukunce hukunce wanda yake rataye da yanda ake yi wa gawa wanka na hudu ahkamu takfin hukunce hukunce wanda yake rataye da sanya wa gawa likkafani da yanayin likkafanin to na biyar wanda muke cikinsa shi ne ahkamus salati alal mayyit hukunce-hukunce wanda suke rataye da sallah ga mamaci a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na 196 mun karanta addu'a na farko da wato ruwayar imamu abu dawud da tirmidhi da ibnu maja daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa to shine sai malam yace daga ciki idan an yi ga abin da ake so mutum yayi kabbara idan yayi kabbara addu'an da ake yi wa mamaci wanda ta fada a kabbara ta uku shine malam yace Allahumma ighfir lahu warhamhu وعابه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب كما نقيت الثوب الأبيض من الجنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة واعظه من عذاب القبر أو من عذاب النار وافصح له في قبره ونور له فيه ما yake cewa a wannan addu'an da ya kamata a yi wa mamaci shine Allahumma ighfir lahu kabbara ta uku kabbara ta farko ana karanta Fatiha da sura in aka takaita a fatihan shi ma ya wadatar kabbara ta biyu ana yin salatu ibrahimiyya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara ta biyu kabbara ta uku to shine sai ke wannan addu'a Allahumma ighfir lahu ya Allah ka gafarta wa wannan bawanka da ke kwance warhamhu kai masa rahama wa afihi ka ba sa lafiya a halin da yake ciki Wa afu anhu ka kankane masa zunubansa wa akrim nuzulahu ya Allah ka karrama wato masaukinsa shine kabarinsa wa wasi' mudkhalahu mashigarsa ya Allah ka fadada kabarinsa waghsilhu bilma'i wazzalji walbarad ya Allah ka wanke shi daga zunubansa bilma'i da ruwa wazzalji da ƙanƙara walbarad da raɓa a kankare shi daga wannan wannan kishi ya Allah ka tsabtace shi minar zunubi daga zunubai wal da kurakurai kama naqaita thawbal abyad min kamar yanda ka tsaftace farin tufafi daga datti kaga farin tufafi inda datti yayi yawa yana ana sa mai haibo ko sai kaga ya fito karkar to kace Allah ya tsaftace wannan mamaci ya fito karkar daga duk wani datti na zunubi da ke da alaƙa tsakaninsa da Allah wa abdulhudaran daran khairan min dari ya Allah ka canza masa gida da ya fi gidansa na duniya alkhairi kaga wani gidansa gari guda ne ko to kuma za a ji abin ne shi a kamarin nan ɗan tsuke wannan ɗan tsukakken kabarin idan bawan Allah ne in gidanka ya fi kaduna to inda za a buɗe maka ya fi najeriya shisa a nan ya ce wa abdulhu daran khairan min dari ka canza mai gidan da ya fi gidansa alkhairi saboda a gidanka duk kudinka ne wata rana nefa na ɗauke wuta an gane in sola ma ka sa wata rana ai zai yi daman shekara goma ne sai an yi mai sai an gyara ko to a lokacin gyaran ai ana ɗauke wutan ai ana ganewa to nan an bayi baka san shi ba in ac ma kake sha a gidanka wata rana ai yana datti sai an yi sabis ko in ba ka ban ka kunna kawai ba kawai zai fita maka ba zai fitar maka da abin da kake bukata ba to wannan za a baka direct connection esinka na aljanna esinka ko na aljanna ba ne cutarwa ba ne wannan yana cutarwa in tafiya sai tafiya kai shekarunka ya ja to za ka ga ninka na haka ya sha ac ne guban ac to kaga wannan yana nuna maka cewa akwai gidan kifi gidanka duk kyawun gidanka wata rana matarka sai ta haɗa ma zafi ka ji gidan ya fi ƙarfinka musamman ma amma mata ɗaya ce in biyu ne ma su biyun su haɗa maka kashi duk ka ji gidan ya addabe ka in su uku ne ma su ukun su haɗa maka zafi a ji kawai hayaki ne ke fita in su hudu ne su ɗaga maka subsidi shi kenan ya ka duk gidan ya gundare ka kaga wannan kuma babu kuma duk yadda ta kai ga yi maka biyayya wata rana za ka ce a yi aki to kaga nan kuma gidan da za ka shiga ba za ka taɓa cewa a yi ba za a yi ba kuma ba za ka taba cewa a bari da ba za a bari ba to kaga ya fi gidanka kenan kuma a gidanka wata rana wani yaron ka bata maka rai ko wata ƴarka ta ka an gane wani ma kana zaune wani ba ya shigo ya hada maka bakin ciki ba yanda ka iya kuma kaga gidan duniya sannan wata rana za ka tashi lafiya la wata rana ka tashi ka ji nan wash can ma wash can ma wash to kaga nan in ka shige shi babu duka wannan ba bakin ciki ba damuwa to shine ake roƙa maka Allah cewa ya musanya maka gida da fi gidanka alkhairi Allah ka musanya mana gidan da fi gida don mu duniya alkhairi zakallahu khair wa zawjan khairan min zawji da matar da ta tafi matarka alkhairi kaga ba takka ta duniya in guda ɗaya ce kaga wata rana za ta fusata ka wata rana jikinan ma ya maka kunci wata rana ma ka ce a kawo abinci ta ce mai muna kaiwa wa babanki abinci danin tebu ita ta fi ƙarfi kuma duk yadda ta kai ga yi maka biyayya in ita ɗaya ce duk yanda ta kai ga biyayya in su biyu ne duk yanda suka kai ga biyayya in su uku ne duk yanda suka kai ga biyayya in su hudu ne wata rana sai sun bata maka rai kuma sai sun ki maka biyayya amma nan matan da suka fi matanka ne ba jini na al'ada ba jini na biki ba ba haya ba sa tutu ba sa fitsari sannan ba sa majina kuma ba sa bacci an gane kuma ba sa munshari wata rana in tabbakin hada maka wani munshari sai ka bi ɗakin ya fi ƙarfin ka kafita, to duk ba sa wannan lafiya lau za su yi bacci wa adkhilhu jannata, kuma ka shigar da wannan bawanka da ke kwance a gabanmu aljanna wa izu min azabil qabr kuma ka tsiratar da shi daga azaban kabari aw min azabin na ko kuma ka tsiratar da shi daga azabar wuta wannan imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa daga anas san malik Allah ya kara yadda a gare sa wa in kanal musalla alaihi unsa malan yace in wanda ake yi wa sallan kyamata ce tana kwance za a mata sallah ku sai ka canza lamiri a wannan na uku Allahumma gfillaha ya Allah ka gafarta mata warhamha ka tausaya mata wa afiha ka ba ta lafiya a wannan halin da take ciki wa'fu anha ka yafe mata ka kankare mata zunubanta wa akrim nuzulaha ya Allah ka karrama wato karrama masaukinta wa wasi' mudkhalaha ya Allah ka fadada makwancinta wagsilha bil ma'i wasalji wal barad ya Allah ka wanke ta da ruwa da kankara da raba wa naqiha min adh-dhunubi ya Allah ka tsaftace ta daga zunubai wal khataya da kurakurai kama na kaita sauban abyada min ad kamar yadda ka tsabtace farin tufafi daga datti wa abdilha daran khairan min dariha ya Allah ka canza mata gida da yafi gidanta ai yadda miji ya kai ga kyautata mata wata rana sai ya mata kashi ko sai ya fusata ta wata rana ma da gangan ya zalunce ta ko wata rana ya bokare mata ya wahalar da ita duk za a iya mata haka ya ce kaza ya kare ya ce babu kuma ya fuska ba yadda ta iya kuma ba ta da shi zai ta je ta aro ta ci bashi kuma ya zo ya ci ba zai ce ya gode ba kuma ba yadda ta iya da shi ko kaga irin wannan in ta bar gidan shi ai kaka ta huta ya hada mata kashi da yawa to irin wannan shine aka mata addu'a kuma duk yanda ya kai ga kyautata mata wata rana sai ya fusata ta to za ta je gidan da ba a fusata mutum shine aljanna aljanna ba fushi ba bakin ciki kuma ba kishi ba kuma hasada ba kwafi za a shiga aljanna ne tsaf wa zaujan khairan min zaujiha anan sai suka ce zaujan da ake nufi ausaf ba ana nufin miji saboda ita duk matar da ta mutu a gidanka confirm ita ce matarka a lahira amma wacce ka mutu ka batta to in ba ta yi wani auren bane shine za ku haɗa a lahira ta zama matarka a aljanna in ka shiga amma in dai ka riga ta mutuwa kuma ba ce wani aure ba har ita ma ta zo ta mutu to ta zama matarka har a lahira amma in ita ce ta mutu ta bakka wannan confirm matarka ce a lahira sai dai in kai ka mutu shiriki ko ka mutu kafiri nan ne za ku raba jaha in an muku hisabi ita ta tafi aljanna a ta wani miji ya aure ta amma kai ba yanda za ka aure ta tunda ka mutu da kafirci ko ka mutu da shirka amma in zunubi ne ka yi iya zunubin ka iya azabar da za a yi maka kuma za a mai da kai aljanna kuma kai ne mijinta da har ila yau ana ganewa kuma kana shigowa za ta gane kai dan wuta ne ke mana eh a aljanna ana cewa haula'i jahannamiyuna wa'annan yan jahannama ne suka shigo aljanna to kaga za ta gane ha ah. har sai yan aljanna sun roki Allah cewa ya Allah yan uwanmu da ke cikin aljanna suna gane mu ba jin daɗi sai Allah ya fitar da ya gusar da wannan alamar da ake gane cewa wuta ta dosa na su wannan yana nuna maka bala'in azabar wutar nama. an fa mai wanka an mai komai amma yana shigowa an gane cewa ɗan an nama ne sai da aka sa shi a naharul hayat tafki kogin rayuwa manzala ce ana jefa shi fiye da kasan a zarwashi in aka jefa shi cikin wuta kaga zai dago ne sama haka ko kaman wato yayin teku aiko to haka zai dago haka zai dago sannan a fitar da mutum sannan a shigar da shi aljanna ana shigar da shi yan aljanna za su ce haula jahannamiyun ga yan wutan jahannama sun shigo aljanna wa hal jannata ya Allah ka shigar da ita aljanna wa idha min azab alqabr ya Allah ka tsiratar da ita daga azaban kabari aw min azabin nar ko kuma daga azabar wuta wafsah laha fi qabriha ya Allah ka fadada kabarinta wa nawwir laha fihi kuma ka haskaka wannan kabarin ka haskaka mata kabarinta kaga wani lokaci a gidanka ta duniya ana ɗauke wuta amma idan kai mutumin kirki ne aka haskaka maka to har tashin kiyama kai baka san duhu ba Allah ka samu ciki shine sai malam yace wannan ruwayar ruwaya ce daga imam muslim hadisin ummu salama shi sai malam ya ci gaba da cewa wa in kana musalla alaihi saghiran in wanda za a yi wa sallah yaro ne karami bai balaga ba kaga tunda bai balaga ba sai ka ce Allahumma ij'alhu faratan wa zukhran liwalidayhi ya Allah ka sanya wannan da ya zama wato ajiya iyayensa wa shafi'an mujaban ya zama mai ceto da yake amsa masa ceton a amsa masa saboda zai ceci iyayensa yaya zai ceci iyayensa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi zai zo Allah zai ce mai shiga aljanna sai ya zo kofar aljanna sai ce shi ba zai shiga sai an zo da baban shi da maman shi sai Allah ce ina baban yaron nan ina maman yaron nan sai mala'iku su ce wa Allah ga su can za a kai su wuta sai Allah ce zunubi suka yi koko shirka sai a ce zunubi suka yi sai Allah ce to a dawo da su sun ci alfarmawa yaro ne nan ya ce shafi'an mujaban mai ceto da za a amsa masa kaga amsa masa kenan a ce ya zo sun ci alfarman wa ɗan ya shiga in kuma ba mujaban bane to baban da maman sun mutu suna shirka matsafa ne sai a ce mai shiga aljanna iyayenka ba za su taba shiga ba saboda sun mutu suna shirka kaga shi ba mujaban bane kenan kaga ba amsa masa cetonsa ba to shi sa sai a ce Allah ka sanya wannan da shafi'an mujaban mai ceto wanda za a amsa masa ceton Allahumma saqil bihi mawazinahuma ya Allah ka nauyaya ma'aunin baban da maman ta dalilin mutuwar dan ba za su yi guri ba saboda ya mutu ko kuma mutuwan ɗa'an yana cin rai saboda uba ya fara planning a kai to wannan bakin ciki da damuwar da zai shiga zai yi haƙuri ya jure Allah ka nauyaya ma'auninsu da haƙurin da za su yi akan haka wa a'zim bihi ujurahuma ka girmama ladaddakinsu da wannan haƙurin da za su yi na rashin ɗan wa alhiqhu bi mu'minin ya Allah ka riskar da wannan ɗa ga nagartattun mu'minai hadisin Anas dan Malik wanda Imam Hakim ya fitar a cikin Mustadrak nasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce auladul musulmin alladhina matu qabla Buluk, bulugh tahta kafalata ibrahim wa Zaujatu Husara, thumma yuradduna ila abaihim yawm al ya yace 'ya'yan musulmai wanda suka mutu kafin su balaga suna ƙarƙashin kulawan annabi ibrahim da matansa sara shi ne kaji ana cewa Allah ya sa Allah ya kai shi makarantar annabi Ibrahim ba makaranta ba ne kulawa ne kulawa ne na annabi Ibrahim saboda yaro karami ai yana bukatar me kulawa to yana karkashin kulawan annabi Ibrahim da kuma matarsa Sara ita ce maman annabi Ishaq wacce annabi ishaq ya haifuwa annabi yaqub annabi yaqub ya haifuwa annabi yusuf wanda asalin can annabi yusuf ya samo asali ne daga gare ta saboda a duniya ba mace mai kyanta a lokacinta to a nan annabi yusuf ya ɗauko kyansa kyan kakansa ita ce tsara to kyakkyawa ce kuma annabi ibrahim shine kakan duk wani musulmi wanda suka fito daga tsatsan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda matar sahada ita ta haifi annabi Isma'il kuma daga tsatsan annabi Isma'il aka samu Adnan aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganewa to shine kace roƙa masa Allah ya hada shi da nagartattun bayi na mu'minai waj'alhu fi kafalati Ibrahim ya Allah muna roƙonka wannan ɗa ka sanya shi a ƙarƙashin kulawan annabi Ibrahim waƙihi qihi bi rahmatika azabal jahim ka tsiratar da shi da rahamarka daga azabar wuta wannan imamu ibnu abi Shaiba ya rawaito su a cikin musannaf nasa mujalladi na shida shafi na 107 hadisi namba ta 29 da ɗari takwas da ashirin da tara haka imamu abdurrazzak a cikin musannaf nasa ya rawaito wannan hadisi shi ma mujalladi na uku shafi na ɗari biyar da ashirin da tara hadisi namba ta dubu shida da ɗari biyar da tamanin da takwas sai malam ya ce sun mayu kabbir sa'an nan ya yi kabbara ta hudu kenan wa ya ba da haƙalilan sai ya tsaya bayan kabbaran nan ɗin kaɗan, kadan thumma yusallimu taslimatan wahidatan an yamini sai yayi yi tsallama guda ɗaya a damansa kamar yadda aka saba to a anan wato kabbara ta hudu ne yake yin wancan addu'an da muka karanta wanda na gaya mana akan cewa shi ne ake yi a kabbara ta hudu shine Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina ya Allah ka shiryar da rayayyin cikinmu da matattun cikinmu wa shahidina wa ghaibina wa'anda suke halarci a wannan jana'izar da wanda ma ba su zo ba wa saghirina wa kabirina kananan yara a cikinmu da manya dattijai a cikinmu wa zakarina wa unsana da maza da matanmu innaka ta'lamu munqalabana wa maswana lalle Allah kai ka san makwancinmu da makomanmu wa anta ala kulli shay'in qadir ya Allah kai ne iko ne a bisa komai Allahumma man ahyaytahu minna ya ubangiji duk wanda zaka raya shi a cikin mu bayan mutuwan wannan mamacin fa ahyihi ala al-islam karaya shi a bisa musulunci ingantacci wa man tawaffaitahu minna duk wanda zaka kashe shi a cikinmu ko zaka karɓi ransa a cikin mu bayan mutuwan wannan mamacin fatawaffahu ala al-iman ya Allah muna roƙonka ka kashe shi ka karɓi ransa a bisa imani Allahumma la tahrimna ajrahu ya Allah kakka haranta mana samun ladan wannan aiki da muke yi wala tudillana ba'dahu bayan sa kakkabatar da mu bi ma'ana bayan wannan mutumin ya mutu mu kuma kakkabatar da mu dan Allah wannan addu'an abun wasa ne da shi to shine kabbara ta hudu da ake yi to kaga abin da ake so sai liman yayi kabbaran kuma yayi addu'a saboda kowa na bukatar ne wannan addu'a Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa wa man fatahu ba'd as-salati 'ala al-janazati duk wanda wani yanki a sallar gawa ya kubuce masa kabarbari kenan dakhala ma'a al-imami fi ma baqiya sai ya shiga sallar tare da liman a cikin ragowan da ya tadda thumma idza sallama al-imamu sa'annan in liman ya ne? qada ma fatahu ala sifatihi sai ya rama abin da ya kubuce masa na kabarbari bisa siffanta don girman Allah in mana tambaya da yawan mutane da suke zuwa sallan ga suna rama wanda kabbaran farko ko na biyu kubuce masa suna rama liman na sallami ne suke yi sai su sallame to kaga inda da yawa ke suke asara saboda a ka'ida sallar gawa kabarbari guda nawa ne hudu ba taɓa yin ƙasa da hudu ba maza Allah hudu ya yi kuma ya ce sallu kamara aiki muni usalli ku yi sallah yadda kuka ganni ina sallah da na farilla da na nafila da na gawa yadda kuka ga manzo Allah haka shi ma za ku to me ya kamata a yi kaga hadisin Abu Qatadah al-Ansari ruwayan Bukhari da ya ce fa ma adraktum fasallu duk abin da kuka riski liman a cikinsa ku sallata wa ma fatakum fa atimmu in liman ya idar da sallah abin da ya kubuce muku ku cika da yawan mutane ba sa cika wa'annan bane. sai ka ga liman ya yi sallama mamu sun yi sallama kuma kabbara biyu ya kubuce masa ko kabbara uku ya kubuce masa ko kabbara ɗaya ya kubuce masa anan nan ne ya kamata ya yi barka ji abin da malam ya ce ya ce kaba ma fata ala sifatihi sai karama abin da ya kubuce maka na kabarbari a bisa siffan da ake yi na sallan mai gawa ya ake yi kabbara ne ya ko wa in khashiya an turfa aljinazatu in ya ji tsoron za a ɗauke gawar bayan liman ya ya za a ɗauke ko sai malam ya ce ta ba'a takbirati sai ya bibiyi kabarbarin aljere Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wanda kabbara uku ya kubuce masa kenan ko sannan sai ya sallama kana sha mana wannan bayanin idan ka zo ka da kabbara ɗaya ne ka samu a cikin guda hudu kaga anan illiman ya sallame ana binka me kabbara guda uku to za ka ce Allahu akbar sai ka ci gaba da addu'anka in ba a ɗauke gawar ba za ka ci gaba za ka ci gaba da addu'anka yanzu ka farka ta farko wanda ka samu shine wanda ake fatiha da sura kenan a wurinka yanzu na biyu shine za ka yi salati ne ibrahimiyya ana ganewa na uku in ka ce Allahu akbar to shine za ka yi addu'a gawa mamaci in har gawan na nan ba ɗauke ta ba na hudu shi wanda za ka yi addu'a ga kowa da kai da sauran gama gari in ana sallamewa aka ɗauke gawar ya kamata ka yi ana ɗauke gawar shine malam ya ce ta ba'ad takbirat sai ka yi kabarbarin jere sai ka ce Allahu akbar ga ɗaya kenan ko ka yi na biyu kenan sai ka kara Allahu akbar yi na nawa uku sannan sai ka ce Allahu akbar yi na nawa hudu sannan sai ka ce assalamu alaikum shi ne fa ka samu wannan kiraɗin da ake magana ashe kenan da yawan mutane kiraɗi na kubuce musu a sallan gawa saboda da yawa saboda rashin sani kuma sun yin tambaya in malamai sun zo za a yi sallan gawa sun tsaya suna bayani sai a ce wannan malamin ya cika kakali ko ba ka mutane ke cewa ba ya cika kakali shi komai nashi ya sha daban da na mutane kuma da yawan mutane ba su san ana yin hakan ba an gane to kaga ashe kenan kuna bukatan a ci gaba da wayarwa da mutane kai su san cewa in ka zo ka sami kabbara guda uku kaga nawa ya kubuce maka daya in ka ce Allahu akbar ba dauke gawan baka ci gaba da addu'anka ana dauke gawan sai kai sallama in ka bara biyu ne ka riska kaga yanzu ana bunka guda nawa biyu idan liman ya sallame sai kai ka ce Allahu akbar ba za ka ce assalamu alaikum ba sai ka ci gaba da addu'anka in an bar gawan ba ɗauke ta ba in an ɗauke gawar sai ka kara cewa Allahu akbar kabara nabiyin da ake binka sannan sai kai sallama to nan ne ka samu cikakken ladan sallar gawa saboda manzala ce wa ma fatakum atimmu abin da ya kubuce muku ku cika kaga sai ka cika kenan wanda bai cika ba ba yi da ladan sallar sai ban sani ba fa in kunta la tadri fa tilka musibatun in baka sani ba daman musiba ne wace kaka koya wa in kunta tadri fa musibatu a'zamu in kuma ka sani ka yin aiki da shi to kaga ka rasa ladan musiba kuma ta fi girma a haka Allah ka ganar da mu malam yace ai biduni fasli bainaha ba tare da wato bambancewa tsakanin kabarbarin ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga ba wani addu'a da kai da ka bambanta wannan kabarin da wancan thumma sallama sa'annan kai a matsayinka na mamu sai ka yi sallama ana ganewa kaga wannan gabar wallahi da yawan mutane suna asararta a sallar gawa ko to kaga mutane suna bukata yau da gobe a dinga me faɗakar da su a dinga nusantar da su ɗan su cewa sallar gawa fa kana ne ana rama kabarbarin in ka samu kabbara daya baka samu sallah ba har sai ka cika su guda uku in ka samu kabbara biyu baka samu sallah ba har sai ka cika su illimin ya sallabe in ka samu kabbara uku baka samu sallah ba har sai ka cika na hudun sannan zaka samu ladarsa Kada zuwa ka ce Allahu akbar sai liman ya ce ni assalamu alaikum kaga yanzu ka samu ne yanzu kana bukatan ka kawo me kabarbarin ka guda hudu sai ka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum ba za ka ce kana ce Allahu akbar liman ya ce assalamu alaikum kai ma ka ce assalamu ba ba kai sallah ba ka ba samu Allahu akbar sai ya ce assalamu alaikum to kai baka ga ta sallama ba sai ka ci gaba na gabanka in gawan bata nan an dauke ta sai ka ce Allahu Allahu Allahu ka cika guda uku sai ka ce assalamu alaikum shikenan ka samu cikakken ladanka kaga ga sauki kuma ga biyan bukata to amma da yawa ba su san wannan ka'idar ba sai su rasa wannan ladan Allah ka shirye da mu su kuma Allah ka ganar da su wa man fatatuhu salatu ala almayyit malam yace duk wanda sallah ta kubuce masa sallar gawa qabla dafnihi kafin abin ne wannan gawan salla ala qabrihi zai iya zuwa ya yi wa wannan gawan sallah a kamarinsa, kamar yadda manzo Allah ya yi wa wannan matar an gane mai sharan masallaci wata mata da take sharan masallaci ana ganin kamar ba kowa bane kaga kasan yadda mutane suke wani zai zo ya iya taimakawa liman ko ya taimakawa ladan amma ya manta da ne mai sharan masallaci an gane ai mai sharan masallaci number one shi yake bukatan taimako first ko sannan yadda ka taimaka masa inda halin sai ka taimaka ma wancan in ma da halin sai ka taimaka ma wancan amma mutane da yawa suka manta da mai sharan masallaci don suna ganin ba wani hidima yake yi ba kuma da za ka ga wani dan abu a cikin kafin je ka jace da Allah ina ne sharan zo ka cire wannan kai ba kai ba hakkin ka bane kai ma ka cire kai shi wannan an biya shi ne yayi kai kuma Allah ya ce dole in ka ga ci a masallaci ka cire ba sai ka je ka kira wancan ba dan doka ya baka wa tahir baitiya lit-ta'ifina wal aakifina war-ruk'i sujud Allah ya ce ka tsarkake daki na ga masu yin itikafi da masu yin tsawafi da kuma masu yin sallah ka zo wuce sai ka ga dan wani abu ya abun nan dauka ka cire kaga wani dabino wani ya ci dabino kaka ce ina ce sharan nan a'a dauka haƙƙi ne akan ka Allah zai tambaye ka ba sai ka jira wani ba ka cire kaga wani ya amfani da tishu dan karami ya yage dan karami dauka ka sa jihu in ka fita ka jefar in akwai dustbin trash ka sa a wajen saboda kai ma haƙƙi ne Allah ya ce ka tsarkake masallaci ka shigo kaga wani masallaci akwai dan da da wani abin nan kana da abin da za ka iya tsaftace masallacin ko kana da dukiyar da za ka yi ba ka jiran abin da sai ka je ka kawo masu tsarkakewa masu tsaftacewa su tsaftace masallacin sabi da bilillahi ne masu hukumar masallaci idan suka ga an zo ana tsaftacewa ai ba su ji daɗi ana ganewa ka shiga bayin masallaci sai ka ga kai bayin nan da kai a ce ya tsaftan shi ya kamata a ce ya ba haka ka zo kai ta surutu ina masu wankewa a'a ɗauko masu wanke bayi ta biya su su zo su tsabtace wurin ka samu lada ka bi dokar Allah saboda Allah ce ka tsarkake masallaci yanzu ba ka bukatan wai ka ce a dole sai masu wannan aikin da aka ajiye su su ne za su yi kadai kai ma ka samu lada da wannan wannan matan da manzo Allah ya mata sallah ya ce dalilin sallan da ya mata duk sauran kaburrukan sun samu haske kuma ta dalilin ta. saboda a lokacin rawun hadisin ya ce sahabban suna ganin wato ita ba ta cancanci aji a tada manzo Allah cikin dare ba saboda ana ganin ai ita ba kowa ba ce manzo Allah kuma yana so ya nuna musu cewa kowa ce kuwa ana ganewa yawa shi ne sai malam ya ce wa man kana ghaiban 'anil balad alladhi fihi almayyit wanda baya garin da wannan mamacin ya mutu a cikinsa wa alima bi wafatihi kuma ya san cewa wannan mutumin nan ya rasu falahu an salli alaihi salatul ga'ib bin niyya zai iya masa sallar salatul ga'ib da niyya amma wannan kuskure ne an gane wannan kuskure ne mun karanta a cikin akamul jana'iz in dai mutum ya mutu a gari na musulmi kuma musulmai suka yi masa sallah to baya bukatan a masa salatul ghaib wanda kadai yake bukatan a yi masa salatul ghaib shine mutumin da ya mutu a garin da babu musulmi kuma ba a babu wanda yake da tabbas an masa sallah to shine ake masa salatul ghaib amma mutumin da ya mutu misali an gane ya mutu kai shi madina ya rasu akwai babban mutum da ya rasu a kasar nan ko aka mai sallah ina a madina amma saboda akwai kaya wasu malamai a nan suka mai sallah haka ne aka ce aka masa salatul ga'ib kuskure ne wannan ba daidai ba ne kuma ya kamata a gaya mutane amana ne na ilimi an gane cewa ba a yi inda mutum ya mutu musulmai ne sallah a ciki najashi manzo Allah ya masa salatul ga'ib saboda babu wani musulmi shi kadai ne musulmi mala'ika jibril ya gaya mai cewa najashi ya mutu manzala ce ku fito sabai duk suka fito aka tsaya a gefe wajen da mala'ika jibril ke zuwa idan ya zo wurin manzo Allah sai aka tsaya a gefen masallaci aka mai salatul ghaib kaga ai dalilin da yasa aka mai salatul ghaib kenan to shi sa malamai suka ce in dai ba wannan dalilin ba baya halatta wasu malamai suke ta kokarin yin tawili a abin da irin manyan malamai ko kuma manyan mutane duka wannan babu wani nassi da yake haka abinda da nassi yace kawai in ya mutu a garin da babu wani musulmi kuma babu wanda ya mai sallah to sai ku mai sallar salatul ghaib sallan wanda gawar ba ta gaban ku ko kuma mutumin da ya mutu ba a ganshi ba kawai sai aka ga kan kawai kaga duk wanda aka ga kansa ai ka san confirm ya ne ya mutu kuma ba za a ɗauko kan shi a ajiye gaba a ce za a yi wa kan ne sallah ba to kaga a nan me za a yi sai ya masa salatul ghaib sai a je a binne kan ana ganewa saboda ai bai cika mutum ba kai ne kawai amma inda an samu rabin jikinsa daga cibiyarsa zuwa sama to ya halatta za a mai sallar gawa tunda rabin jikinsa na nan kuma yana nan ai shine mutum amma kai ai kaga ba mutum bane kai ne kawai ana fahimta ko haka ya kamata a yi shine sai malam ya ce wa hamlul mar'ati idza saqata mayyitan wa qad tamma lahu arba'atu ashhurin fa akthar haka kuma cikin mace idan ya zube mace mai ciki idan ya zuba bi ma'ana idan ta yi ɗari ana ganewa wa qad tamma lahu arba'atu ashhur kuma wannan cikin ya kai wata hudu fa akthar ko fiye da haka sulli alaihi salatul janaza za a yi wa wannan gawar sallar gawa kaga mu kuma da yawa ba mai amma ba laifi bane saboda ka'ida duk yaron da bai balaga ba ko da dan kan in ya mutu kana da zabi kaga dama in aka gama mai wanka ku ɗauke shi ku kai shi makabarta a binne shi in an binne shi a wa iyayen addu'a saboda me sallar gawa a kansa ba wajibi bane. yana sunna ce mustahabba in an yi abu ne mai kyau a yi ba aka je aka binne shi aka mai addu'a ya yi amma in balagagge ne dole sai an binne sallah kuma sannan a kai shi a binne gawar ina fata mun gane Mallam ya ce wa in kana duna arba'ati ashhur amma idan cikin da ya zube bai kai wata hudu ba lam yusalla alaihi ba za a yi masa sallah ba tunda daman bai ci da ba kaga damo fasirin ne zai zama gurbataccen jini saboda haka shi wannan kuma bai da hukunci Allah ya sa mu dace a wannan gabar zamu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi sajisan matsala ta shida hamlul mayyiti wa dafnihi yanda ake ɗaukan gawa in an gama masa sallah da kuma yanda ake binne shi kaga shi ma muna buƙatan sanin hakan yanda shari'a ta ce ni Allah ya samu dace in akwai tambaya za mu amsa kafin ladan ya kira sallah in kuma babu za mu tafaita a cikin karatun da muka yi wa alaikumussalam na'am cikawa kawai zai yi an gane cikawa zai yi ai maganar ramuwa da cikawa duk babu a nan a yi kawai zai yi tun da ai ba gawar a gaban ɗauke gawar kawai abin da zai yi allahu akbar allahu akbar allahu akbar in kabbara ɗaya kawai ya samu kaga ya kabarbarinsa guda nawa uku sannan sai ce assalamu alaikum in kabbara biyu ya samu sai ce allahu akbar allahu akbar sannan sai ce assalamu alaikum kaga yayi sake kenan an gane in kuma kabbara yayi misin ma'ana ya samu kabar bani guda uku ana sallami a shi ba zai ce assalamu alaikum ba sai ce Allahu akbar ka dauke gawan ba sai ci da addu'ansa ana dauke gawon sai ce assalamu alaikum shikenan Allah ya samu dace na'am wa alaikum assalam sallar gawa sai Allah ya kaddara masu zuwa wanda suka zo yin sallar gawa mutane hudu ne kawai liman na gaba mutane hudu ne a bayansa sai su yi a haka ana ganewa saboda ba su da yawa ba amma wai a ce su yi biyu nan ɗaya biyu ma su tsaya a baya a bai taso ba a haka za su tsaya tun da ba su da yawa sai su yi sallar amma mutanen anguwa ba su yi laifi wurin Allah tunda ba zai yi a ce a anguwa mutum hudu ne kawai suka zo sallar gawa ba duk mutanen da ke wannan anguwan sun yi laifi kuma za a rubuta musu a bayan ɗinsu saboda sun saba wa dokar Allah ai shine fardul kifa'i ne aiko idza qama bihi adadul kafi saqata al ithm anil baqin adadin da ake bukata su tsayu a sallar gawa in sun tsayu sauran in ba su yi ba ba su da laifi amma in adadin ba a same ta ba duk sauran da ba su zo ba sun saba wa Allah Allah zai kama su da wannan laifin na'am a'a wa'anda suke wurin in aka ce mutanen anguwar wa'anda suke nan suka sanar da aka sanar da su rasuwar kuma suka ki alatta. a wanda baya nan to ai Allah ba zai kama shi da hukunci ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wanda Allah baya daura wa rai abin da yafi karfanta shi baya nan ya je sana'a ko ya je kasuwancinsa baya nan to Allah ba zai kama shi ba amma wanda yake wurin kuma aka sanar da shi cewa wane yaro sai ya ki zuwa aka samu wannan dan adadin to sun yi laifi ga baki da yawanci in kaga an samu wannan to talaka ne amma in akwai kaya ba sai kaga ya ci mutum ba wallahi da kansu suke zuwa da malaman da talakawa duka rikowa kowa yake yi amma an kaga talaka ne yake wallahi ina da uzuri kariya ne dan bai da kaya ne duka mutane suke Allah ka shirya da mu na'am abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara ma a cikin fitausul a'la shugabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙonsa ya tausasa zukatansu ya sanya musu kaunanmu da begenmu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarsa ba di yanda zamani ya ga tsadar rayuwa muna roƙon Allah kada ya haramta mana abin da zamu ɗauɗaure yan iyalan mu mu taimakawa wa addininmu mu taimakawa wa ƴan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kan mu iko ya Allah muna roƙon ka wanda aka jarabce su a cikinmu da basu suka ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin haƙƙin da ke kansu ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su da 'ya'ya kangararru maza ko mata ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka makanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da 'ya'ya na gari waɗanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ka albarka ga zuriyarsa ya Allah ka ƙara masa lafiya ya Allah muna roƙonka yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko asibiti ka fasa lafiya ka sa ya zama kafara a gare su mu kuma lafiyar da ka mana aro ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon ribatansa wajen neman yardanka duk abin da zai sa kai fushi da mu ya Allah ka ba mu ikon kiyaye shi duk abin da zai sa ka yadda da mu ya Allah ka ƙara mana imani da ikhlasin da zamu gudanar da shi muna roƙonka ya Allah duk lokacin da mutuwar mu tazo da mu da masu kallon mu da sauraro ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi dausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin